Kalangu, Kalangu. yanayin Kalangu, Fondation Irondel Niger, sacha Hausa Studio Kalangu, karfe biyar da minti talatin ga kanun labarin. mutum tara suka mace fiye da magidanta dubu biyu suka fuskanci bala'in kimanin dabba 700 ruwa ya malala da su shine sakamakon ɓannar da aka ƙididdige a ƙasar niger biyo bayan zubar ruwan damana kamar da bakin ƙwarya a cikin kakar damanar bana za ku ji cikon bayani a cikin shirin a yame domin karfafawa mata da ke son shiga siyasa a ƙasar niger masaniya ong fad ta shirya da wani zaman baiwa matan horo cikon bayani a cikin shirin. A shafin rahoton musamman na yau za mu samu masaniya kan wata rawaitar da Zakariya Usaidu Yakuba ya yi wani marubucin littafi ɗan ƙasar Nijar kan littafin da ya masu na alƙalami na bindiga ta amma sai bayan an sha labaru. Yau Laraba 22 ga watan Yuli 2020, Gungu Muhammad ɗantani ke batar muku labarun Bari mu soma da wanga albishir. Kwamitin shawara na addinin Musulunci a ƙasar Nijar a cikin wata sanarwa da aka karanta jiya bisa kafar talabijin ta ƙasa Tele Sahel an bayyana cewar sallar Eid el-Qada ko sallar layya za a sallace ranar ne ran Juma'a 31 ga watan Yuli 2020. Kwamitin ya nuna cewar ranar 22 ga watan Yuli ta zo daidai da ranar farko ta watan Julhaji. hijirar manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallama yarda da amincin Allah su tabbata gare shi shekara ta 1441 kenan sallar layya ta kama juma'a 31 ga watan Yuli 2020 rana ta goma ga Julhaji. Biyo bayan matsalar ruwan sama somawar kakar damar bana fiye da magidanta dubu biyu suka fuskanci bala'i inda aka samu mace-mace da ɗumbin asarar dukiya haka al'amarin ya kasance a jihohin maraɗi doso tawa da tilaberi. Babban daraktan harabar kai ɗauki da kariyar jama'a kanal manjo bako bubakar ya mana raskonar halin da ya wakana a shimfiɗar ƙasa baki ɗaya. a lokacin ƙasa sassan binciken kimar bala'i sun kirga gidaje 2,220 da lamarin ya shafa yawan mutanen waɗannan gidaje ya tashi 20,174 da kuma ɓannar dukiya mai yawa sanadiyar ambaliyar ruwa a jihohin doso maraɗi tawa da tilibiri an kimanta wannan hasara kamar haka rasuwar rayukan mutane tara biyar daga cikinsu sun sha ruwa ne hudu sanadiyar rugujewar gidaje mutum goma sha bakwai suka shi rauni gidaje hudu suka ruguje ɗakunan karatu goma sha hudu suka lalace filayen noma masu faɗin eka dari uku da da tamanin biyar na rumbuna biyu suka salwanta dabbobi dari bakwai da goma aka yi hasara masallatai uku da shaguna goma sha biyar sun lalace tare da ton goma sha hudu na abinci 15 boutiques endommagées 14 tonnes de vie A gaida Sumana Shina da fasara, tun sabkar manar bana ruwan da ke malala na haddasa ramuna kan hanyoyi kuma suna kwanci a cikin wasu anguwoyin a garin tilabiri lamarin da baya rasa aibu ga rayuwar al'ummomin. Ɗauka daga misali waga shaida da mai shagon saide-saide ya mana bayan zubar ruwan farko ga kalamun da Ibrahim Babangida ya ma wakilinmu Abdullahi Mamudu. Mun samu ruwan sama da suka fada a sun mana barna a cikin shagunan mu ayyukan candalo da aka yi mun faɗi cewa aiki bai kare ba su dawo su kare su tare ba su zo ba sai da waɗannan ruwa suka sabko suka mana barna a shaguna. Shekaran jiya da ruwan sama suka zo sun mana barna ina da firigo da ba komi a ciki idan ba akwai raga ba da ruwa sun tafi da ita ba su zo suka ga yadda barnar ta yi ba ba su tambaye mu ba ba su gani ba. Za haka bisa ruwan da muka samu samu idan ka zo sayi ƙasa ne cikin mota canza ka aje ta ba ka tsaya bakin shago akwai ruwa yanzu haka muna kira da su zo su ida aikin candalo sun iska gota suka rufe ta su zo su bude ta ruwa su wuce gota feri ir haron bisikoi duk dai akan batun guda A nashi bangare Hamadu Mumuni shugaban ma'aikatar tsafta da gyaran gari na karamar hukumar tilabiri a ganin sa wannan matsalolin gudanar ruwan sama a cikin wasu angoyin suna da alaƙa ne da ayyukan sallar kama in kama talabir candalo da ba a da ba wakilinmu abdullahi mamudu ya kara aiko muna kalamun nasa c'était ba mamaki an yi ayyuka da yawa musamman ma sake hanyoyin gari da gotoci da ya kamata su kare waɗannan hanyoyi a wasu wurare ayyukan ba su kare ba duka mun sanar da tsarin da ke kula da waɗannan ayyuka da wuri kowa ya sani cewa idan damina ta sauka kafin kammala waɗannan gotoci to za a iya samun malalar ruwa ruwan sama ne milimita 20 masu shaguna ne da ke kewayen wannan gotar suka sanar da mu cewa ruwa sun cika shagunan su akwai gida guda zuwa biyu da ke cikin barazana amma muka yanka magudanar ruwa domin janye ruwan babu matsala yanzu gaskiya an samu ruwan sama dama masu yawa amma matsalar ba ta zo ba ruwan sun malala zuwa makwantarsu. Euh, a wani fannin kuma dangance da kimancin wucin gadi na kakar damanar bana ranar Asabar da ta shuɗe, ministan ma'adinan ƙarƙashin ƙasa Musa Hassan Baraze ya kasance a gaya a cikin jihar Doso bayan ziyarar da ya yi a cikin gonakai da tattaunawa da al'ummar. Ministan ya ba da sakamakon kimancin yanayin damana a cikin gundumar ta gaya. Wakilinmu Fadal Alu ya nado muna setin jawabin nasa. Kun ga yadda ruwan saman ya faɗo Idan aka kwatanta da bara, a bana akwai gibi. A wannan shekara sai da aka samu kwanaki ashirin da bakwai ba a yi ruwa ba, kenan shuka ta wahala. Da muke zuwa yanzu nan mun ga wasu mutane suna shuka, wasu kuma shukar su bata je ko ina ba. Da manan nan bata zo da kama ba, wallahi akwai matsala. Mun ga abinci ya yi tsada fiye da bara. A nan kasar Gaya, gwamnati ta kawo ton sittin wani ya kawo batun takin zamani inda ya ce takin bai isa. Don inda muka je an kai takin zamani, za mu isa da zancen a magabata na gabanmu. Mu duba mu ga ko za a dawo akan wannan sauyi da aka samar ko kuma yaya wala studio kalangu tafiyar yanayin Niger daga yankin dandawa bari mu komo nan babban birnin Yame. Mata talatin da suka fito daga jam'iyyun siyasa goma na ƙasar Niger na kowane ɓangare na halartar wani babban taro na bada horo da ƙungiyar ONG FAT ta shirya a ranakun 21 zuwa 23 ga watan Yuli. komi manufar shirya da wannan bada horon yake amina bukari ta ONG fad ta amsa ma fika a tahir ONG fad kungiya ce wadda ta saba ba mata horo biskan siyasa to amma wannan formation wanga gami da muka fara mata ne yan siyasa wanga gami yan takara su ne muke nan gaba da formation gare su horo mata talatin ne muke nan gaba da formation biskan da za su yi su zanki magana cikin jama'a tunda yanzu zaɓe ya gurguso kuma bisa kan ya za su yi yi kamar kamar takardun takardunsu akan takara daman dai mun lura kamar kullum ana siyasa mata suna baya wa'ansu kuma kamar ba don basu da ilimi bane ko ko basu da kamar jama'a ko ko kishin kasarsu shi yasa wai na jefar ta gani kenan abu ne mai muhimmanci yanzu a koya musu ya ne ya kamata su yi Yadawar usular aƙida domin rawaita rahoto a kan bakuncin habre zigon batun da aka ɗuma kansa kenan a wata haɗuwa da ƙungiyar 'yan jarida ga batun kwanciyar hankali da lamarin bakuncin habre ta shirya yau da sayi a nan yame a ganin Abdulrazak Idrisa shugaban ƙungiyar 'yan jaridar suna da masaniya tuni akan sharuɗan wannan usular to amma yanzu tunasarwa ne kawai ya musu saura ga dai kalamin da yama olivier asakubabi Labari na da mayan ka'idodi guda shida a batun fasali, batun mahimmancin kalmomi, batun yadda ake ɗaukar ɗan hijira bisa aikin jarida kenan ya cika duka waɗannan ka'idodi ɗan jarida. Tuni 'yan jarida sun lakanci duka waɗannan illa kawai su tuna a lokacin da suke magana kan batun hijira. Aikin jarida aiki ne na fasali yana ba da labari kan abubuwan da ake gani ko ya ba da duka labarin abubuwan da yake gani tambayar kenan dalilin kenan da ake maido hankali kan ka'idodi ka'idodi da dokokin jarida waɗannan su ne suke nuna fasalin ɗan jarida hankalinsa na aiki abubuwan da na gani ne nike rawaitowa ya kasance kan batun hijira ko batun tsaro makasudin shine labari bai kamata ya raunata ba yanzu kuma bari mu ga yanda yanayin coronavirus ya kasance a ƙasar niger A ƙasar Nijar an samu halin kamuwa da cutar coronavirus takwas a cikin mutum 253 da aka wagwaji a ranar 21 ga watan Yuli 2020 jiya kenan dukansu daga kasashen waje suka shigo haka dai yara bar ministan kiwon lafiyar al'umma na ƙasar Nijar ya bayyana a jiya cikin sanarwar rana rana da yake zuwa ranar wato ƙasar Nijar ta lissafa mutum dubu ɗaya da ɗari da goma sha uku da aka wa gwaji kuma aka tabbatar sun kamu da cutar cikin mutum dubu tara da ɗari biyar da tamanin da shida da aka wa gwaji mutum sittin da tara sun mutu Dubu da goma sha takwas sun warke kuma 26 na cikin jinya. Barka dan uwa kana lahiya? Lafiya kalau na gode wa Allah ya kake. A gaskiya layin bai da kyau. Ni ko ina jin ka sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali. Ka san kawo nan nawa ya dawo daga balaguro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai ka gano haka? Yana tari kuma yana zafin jiki sannan kuma yana da matsalar lumfashi. Waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi. Ɗan uwa ga wannan shawara da zan baka. kada ka fita daga gidanka kada ka ba wasu dama su zo gidanka ga kira lamba goma sha biyar nan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka dan uwana kada ka yi sakaci ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa. Haba da duka waɗannan abubuwa. Akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus. Subhanallahi yanayi ya kasance da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi ma'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani kuma zan sanar da makusantana. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. da fatan za a ci gaba da mutunta matakan kariya ga cutar coronavirus. To yanzu kuma ga rahoton na musamman. Ranar 19 ga watan Yuni da ya shuɗe Zakariya'u Saibu Yakuba wani matashi ɗan ƙasar Nijar mai shekara 27 ya wallafa littafinsa na farko a ƙasar Faransa mai laƙanin Maplim Monfizi ma'ana alƙalami na bindigata. Komi littafin ya kumsa? Alamin Washar ya firanta da shi ga zubin firanta su. Maplim Monfizi. Euh, Maplim Monfizi wato alƙalami na bindigata wannan shine littafi na farko wanda aka buga a ƙasar Faransa a ran 19 ga watan Juwan da ya gabata. Yana kumshe musamman da sassa guda uku. Sashe na farko shine Virtuous Gondwane ko kuma wasan kwaikwayon dangi da ke bada labarin wasu ɗalibai biyu masu hazaka da suka fada cikin ƙaunar juna a yayin gasar ceton Afirka don neman gurbin karatu a gasar jami'ar Harvard. A tsawon shekaru sai ɗaliban biyu suka gano cewa su su 'yan biyu ne ko kuma tawaye sashe na biyu da ake kira sofi ko kuma ga al'ada yana sake zana tarihin rayuwar al'adun kakanni a cikin wani ƙauyen sanfayawa da kuma hulɗa da wayewar ƙasashen yammacin duniya ƙaura da sauransu a cikin wannan sashe na biyu mai karatu ya gano asirin duniyar gargajiya ta hanyar masifar sofi wadda ta hanyar reni ta ɓoye maganganun ma'aifinta saboda ta auri wani saurayi akwai sashe na uku wato na ƙarshe wanda gamin gambiza ne na waƙe mai kira zuwa ga kyaukyau. kyakkyawan fata a cikin duniya mai fuskantar barazana. L'experience au patriotisme et à l'optimisme dans un monde menacé. Me ya tura ku zaben wannan take sai ki ma motive. Abin da ya bani kwarin gwiwar in rubuta wannan littafi shine in kai muryata nesa. A matsayina na matashi ina da nauyi a kaina dangance da ci gaban tsaro da ma dukkan fannoni. A matsayin mu na matasa mu ne mayan gobe, mu ne makoma. Saboda haka ne na so na aika sako ta hanyar rubuce-rubuce na. Waɗanne matsaloli ne ake cin karo da su a wannan fanni? Ya buku da difficulty. akwai matsaloli da dama kasancewar a Nijar matasa ba su ba da karfi sosai wajen karatun littattafai ba dukkan mu mun san da wannan karatun littattafai bai bunƙasa sosai ba a Nijar saboda haka kana iya rubuta littafi amma da wahala sosai ka samu masu karanta shi rigakafin ambaliyar ruwan damana a cikin garin birnin Gaure shine ma'udin muhawarar studio Kalangu na Maraicen yau da alhassan Kuzi zai jagoranta to madalla duka duka abinda ya sawaka kenan a madadin dukkan waɗanda suka dafa mini shirin ya kai gare ku ni na ku dan badan da Haritu Malam Mamman Gungu ke muku sallama a ci gaba da sauraron shirye-shiryen studio kuma ana iya buga lamba uku biyu biyar domin a saurari wa'annan labaru dalla dalla mu futa lafiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alkawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.